kasar gumba wahabi sarkin batsa wanda ake kira albanin gombe wanda wannan shine koyarwar izala uh, wannan shine koyarwar wahabiyawa shine batsa da rashin kunya wanda shi malami har kullum an san shi da kunya da kuma kawaici da magana na dattaku amma wahabiyawa akasarinsu za ka samu kwata-kwata ba kunya a tattare da su ba kuma iya magana a tattare da su komai ya fito bakin su furta furtawa suke to wannan ainihin sarkin batsa albanin gombe ya shigo social media domin ya faɗa maganganu na san ra'ayinsa na san zuciya na jahilci akan shehunanmu da malamanmu akan ɗariƙanmu to wallahi azimu duk malamin da ya shigo social media ya ce zai taɓa shehunanmu da malamanmu zai taɓa annabi Muhammadu wallahi sai mun ƙasƙantar da shi wallahi azimu sai mun ƙasƙantar da shi wallahi sai mun hana shi a social media sai dai ko in ba zai zo yi magana ba matukar zai taba addinin Allah matukar zai taba manzon Allah matukar zai taba ainihin shehunnanmu matukar zai taba ainihin iyayenmu to lalle wannan sarkin batsa bari mu fara tabbatar muku da cewa malami bai kamata yana karatu da irin wannan uslubin na batsa ba wannan iskanci ne ba inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tara sahabbai yake karantar da su da irin wannan uslubin na wannan sarkin batsan mai suna albanin gombe barin sanya muku ku ji irin shiriri tassa daga nan kuma sai mu sanya muku rashin kunya da ƙetare iyakar da ya zo kuma sai mai bulala ya tabbatar da wannan sahar bai shigo kuma in ya shigo in bai shirya ba wallahi tallahi eh, zai ji ba daidai ba yauwa kana cewa ka ci mata baka ci mata ba wallahi malami mai koyarwa wannan shi ne malami mai koyar da addini hmm? malami mai koyar da addini kenan amma ku duba irin batsa da ya fito yana yi don Allah menene amfanan wannan in za ka kwaɗaitar da mutane abin da ke cikin aljanna annabi ya gaya mana abin da ba ma sai ka ambata kamar yadda wannan mara kunyan tataccen ba wahabi albanin gombe ya fito yana rashin kunya domin wannan rashin tarbiyya ne kuma yana koya ma almajiransa rashin tarbiyya da fitsara annabi muhammadu bai yi amfani da irin wannan usulubin ya koyar da sahabbansa ba sayyidina abubakar bai yi ya koyar da al'umma ba sayyidina umaru sayyidina usman sayyidina ali annabi mai kunya ne to daman annabi yana cewa inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna ma ashita yana daga cikin abubuwan da mutane suka riskar Daga cikin maganan annabta na farko in baka jin kunya aikata abin da kaga dama. Kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya cewa la imana liman la haya ala. Babu imani ga wanda ba da kunya. Kaga wannan abin da albanin Gombe sarkin batsa ya furta a gaban almajiri ana dariya wallahi rashin kunya ne. To kaga ya tabbatar da cewa lallai ilalla wannan ba shi da kunya ba shi da imani. E, eh, imanu bid'un wasu tuna Walhaya haya'u shu'batun min al iman annabi yace imani ya yanki sittin da wani abu ne kunya tana ɗaya daga cikin me tana ɗaya daga cikin imani amma ka duba wannan zindiƙeƙin ba wahabi ya tara ɗalibai a gabansa yana mummunan magana yana batsa yana batsa da wannan shine koyarwa wahabiyawa wallahi da ba su da kunya abubuwan da suke yi na addini suna yi ne don neman suna kuma suna yi ne don kawai wani gardun min agaradid duniya wata manufa daga cikin manufofin duniya saboda haka muna ta haddi ga kai albanin gombe da Allah ka kawo mana inda annabi ya amfani da irin wannan usulobin ya koyar da sahabbansa annabi mai kunya ne alhaya'u la ya'ti illa bil khair ita kunya ba ta zuwa sai dai da alkhairi amma ku je wannan zindikekin bawabi yake furta kalamai marasu daɗi munanan kalamu na batsa hmm? munanan kalamu na batsa irin irin yadda wannan zindiƙiƙin Bawahabi yake abin nan to. Bayan nan, a zan wannan karatu shine wancan na haska muku ne ku tabbatar da Wahabiyawa irin malaman su kenan. Amma yanzu zan sanya muku, dalilin gabatar da wannan ainihin karatu. Zan sanya muku ku ji, ga shi nan bari ku ji abin da zai faɗa. Yanzu Malam Usman Buda ko biyu da ni ba sa ba zan iya tsira sunan eh, second name din ba na Sokoton nan wanda aka kashe kwanan nan wannan bawan Allah na ga hirar da aka yi da malam Dr. Jabir Sani mai hula da suke program na kusan awa ɗaya da wani abu da shi da malam Musa Yusuf Asadu Sunna wanda Dr. Jabir Sani mai hula ya ya san wannan bawan Allah farin sani mahauci ne yana sai da kayan ciki yana sai da naman shanu yana sai da na tumaki da wane ne malam eh, jabir dr jabir ya ce a gurinsa yake sayan kayan ciki yake ainihin wato kaiwa iyalansa gidansa ana dafa mishi saboda haka kwastomansa ne har sun saba har idan ya je yakan zolaye shi sukan yi zolaya ahlus sunna ne wannan bawan Allah mutumin kirki mai sana'a kuma mai alaka da malaman sunna yana zuwa ta'alim kamar yadda kuke zuwa dinnan yana zuwa majalisosin malamai matsala ce ta faru mabaraci ne jama'a mabaraci ya zo sai yake cewa a ba mu dan Allah da annabi sai wannan mahauci ya ce a amana ba a neman abu dan annabi sai dai dan Allah jama'a haka maganarsa take ko ba haka maganarsa take ba haka maganarsa take haka maganarsa take ba ka da Kun ji abin da ya faɗa game da wannan Bawahabiye na Sokoto da aka kashe, wanda babban manafiki a Bello Yabo ya kasa zuwa ya yi magana saboda ɗan uwansu ne ya yi ɓatanci ga manzon Allah aka kuma kashe shi. Ai babu rami babu abin da zai kawo rami. Ahlus sunna Wahabiyawa nawa ne a garin Sokoto? Me yasa ba a je an far musu ba? Ai babu rami babu abin da zai kawo rami. Ka ji irin kalaman da ya faɗa. ka ji irin kalaman da ya faɗa masa yana rasulullah sakkwata kuma ba a musu wasa sakkwata garin shehu ba sa wargi ga lamarin ma'aikin sallallahu kamar mu ne mutanen kaduna mutanen kaduna ba ma wargi ga in an taɓa sai na rasulullah wallahi ba ma wargi ku tuna lokacin da daily trust kamfanin jaridan daily trust suka fito da wata jarida ta aibata sai na rasulullahi wanda ƙasar denmark ta yi ku tuna a najeriya kakaf inda suka fara tashi suka fara zanga-zangan ba a yadda ba ai kasan mu ce garin mu ne Kaduna ba a taɓa annabi wallahi mu kyale, saboda masoya annabi sallallahu alaihi wasallam eh, mu masoya annabi ne sallallahu alaihi wasallam ba abin da zai taɓa irdin manzala sallallahu alaihi wasallam mu bari ko mu kyale. to shi wannan babu rami babu abin da zai kawo rami ba rami ba abin da zai kawo rami in bai yi ba babu yadda za a yi mutanen Sakkwato wallahi su yanke mai hukunci kuma wannan yanke hukuncin da aka yi a kashe suwa suka koyar da a kashe na farko shine ibnu Taymiyyah ka je ka duba cikin littafin iktida'us siratul mustaqim mukalafat ashabil jahim ah, ah, ba shi ba mul maslul ala shatimin rasul na ibnu taymiya zaka ji inda ibnu taymiya ya kawo cewa lallai man sabbar rasula yuqtal duk wanda ya zagi manzala sallallahu kashe shi ake kuma kisan nan ibn taymiya za ji maulana professor ibrahim makari ya kawo ma ah, yadda yake bayanin cewa ibn taymiya ya tabbatar duk wanda ya zagi manzon Allah kashe shi ake kuma kisan ba wai ta hannun gwamnati ba kai in ka samu dama ka kashe shi ashe ibn taymiya shi ya koyar da kisa na musulmi kisan mutum dan ya taba sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam daukan hukunci a hannu daukan hukunci a hannu ba tare da ka mika wa ainihin shugabanni ko kuma hukuma ba wallahi ibn taymiya shi ya koyar bayan koyarwar ibn taymiya kun sani su bella ya ba sun fito su suka ce duk wanda ya taba manzala sallallahu alaihi wasallam a kashe shi amma kuma sai gashi abin mamaki nasu ya yayi gashi dai kun ji daga bakin wannan wannan zindiƙeƙin bawahabiyan sarkin batsa albanin gombe kun ji daga bakin shi inda yake bayanin cewa shi wannan da aka kashe almajiri ne ya zo bara ya zo ya ce a ba shi dan Allah dan annabi saboda sun raina annabi annabi ba wani abu ne a wurinsu wai ya ce ba a cewa dan Allah dan annabi to na yi ƙalubale ga dukkan wahabiyawan duniya wallahi tallahi ana cewa dan Allah dan annabi dan Allah dan annabi kuma Allah yana yi dan annabi sahabbai ma sun saba ma Allah sun yi abin da bai dace ba Allah ya gaya musu da kun zo kun kama kafa da annabi to da dan annabi da sai in gafarta muku walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka wastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasulu lawajadullaha tawwabar rahima ya rasulallahi waɗannan sahabbai da suka saɓa min da a ce sun zo sun kama ƙafa da kai kai kuma ka roƙa musu ni Allah wallahi da na gafarta musu wannan ba dan annabi bane sannan sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam duk da duk wani hadisi da ke nuna darajan annabi wahabiyawa cewa suke hadisin maudu'i ne akwai hadisin da ibn bin fodi ya kawo shi tawassalu bi jahi fa inna jahi inda Allahi azim ku kama ƙafa da ta domin ta a wurin Allah mai girma ce duk hadisan da ke nuna darajar annabi za ga wahabiya sun ce hadisin bai inganta ba to amma dai malamai sun tattauna akan wannan hadisin akwai shi ba kirkiro shi aka yi ba akwai shi sai dai su yi ƙoƙarin kore ingancin shi saboda ya nuna darajar manzon Allah daman su wahabiyawa har kullum duk abin da ya nuna darajar manzon Allah wallahi tallahi wannan abin kore shi suke ba sa inganta shi sannan duk abin da ke nuna kaskanci ga manzon Allah kamar su ce annabi Muhammadu na fitsari a tsaye suna inganta wannan abin iyayen manzon Allah 'yan wuta ne za su inganta wannan abin an ce annabi ya ga Allah sun ce ƙarya ne bai isa ya ga Allah ba za su inganta wannan abin an ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi shi ne shugaban halitta ga baki ɗaya sun ce ba su yarda ba bai kai wannan matsayin ba duk abin da ke nuna darajar manzon Allah wahabiyawa sauya darajar annabi suke amma duk abin da ke nuna naƙasu ga manzon Allah sai su ce wannan abin haka yake manzon Allah ya ce idza sammaytumul walada muhammadan fa akrimuhu in kun haifa da kun sami Muhammadu ku girmama shi amma sun ci hadisin nan bai inganta ba saboda me saboda hadisin na nuna darajar manzon Allah wallahi wahabiyawa duk abin da ke nuna darajar annabi tawaye darajar wannan abin suke to ku duba dai yanzu wannan zindiƙeƙen sarkin batsa mai suna albanin gombe ku duba yadda yake faɗa wai wannan ba sakkwacen da sakkwatawa suka cika mai aiki almajiri ne ya zo bara ya ce a bani dan Allah dan annabi saboda ƙiyayyar annabin ta motsa a zuciyarsa ba salafe ne ba wahabi almajiri ibnu taimiya sai ya ce annabi bai kai ba ba a cewa dan Allah dan annabi sai dai a ce dan Allah domin annabi bai kai ba kuma annabin nan ya kai duk abin da ka gai na duniya ma Allah ya faɗa ma annabi Adamu laula Muhammadu ma ah, laula Muhammadu ma kalaktuka ba dan Muhammadu ba Adamu da ban halicce ka ba Adamu ma Allah ya shi dan Annabi Muhammadu wallahi alazim wahabiya ku ji tsoron Allah Annabi Muhammadu ya wuce darajar? ya wuce ya wuce ya wuce yadda kuke ya ya wuce tunaninku Annabi Muhammadu ya wuce tunaninku ya wuce tunaninku sai da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam saboda haka wallahi tallahi ana cewa dan annabi ka je ka duba cikin littafin da la'irin nubuwa Imam al-Baihaqi ya fitar a cikin Dalailin Nubuwa Za ka ji Imam al-Baihaqi yana cewa alaikum bi Dalailin Nubuwa fa innahu kulluhu hudan wa nur na ba ku umarni ku yin ku rinka yawaitan karatun littafin Dalailin Nubuwa domin Dalailin Nubuwa dukkansa shiriya ne kuma da haske to a cikin Dalailin Nubuwa Imam al-Baihaqi ya fitar da wannan hadisi hadisin shine lamma tarafa al-adamu al-khadi'ata lokacin da annabi Adamu yi kuskure ya ci ‘yar itatuwar da Allah ya ce mai karkaci waskun anta wa zaujikal jannata wa kula min haragadan haisu shi ituma wala ta ƙaraba hadhihi shajarata fatakuna minaz zalimin a nan ne sai ɗan ya zo daga baya sai ke ce ma Adamu hal adulluka ala shajaratil kuldi wa mulkin la shin ba zan nuna maka bishiyar da in ka ci zaka dawwama zaka yi mulkin da babu tsufa a cikin aljanna fadallahu ma bi gurur falamma zaqa shajarata barat lahuma sau'atuhuma wadda fi ka yaksifani alaihima min warqil janna nan ne annabi adamu ya Allah ya ce kar yayi sai ya aikata to nan da nan sai annabi adamu sai ya rike wasu kalmomi sai ya roƙi Allah sai Allah ya gafarta masa Fatalaka adamu min rabbihi kalmatin fata fataba alai innahu huwa tawwabur rahim annabi adamu ya rike wasu kalmomi yace Allah wasu kalmomi ne suratul a'raf ta mana bayani قال ربنا zalamna anfusana wa illam تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين wannan sune kalmomin da annabi adamu ya rike a Ƙur'ani. a hadisi ko me ya faɗa shine Imam zahabi yake cewa abin da annabi adamu ya faɗa Allah ya gafarta masa cewa ya as'aluka bi haqqi muhammadin illa ma gafartali Allah ina roƙonka dan annabi muhammadu Allah na san zaka gafarta mu Allah ina roƙonka dan annabi muhammadu Allah na san zaka gafarta min sai Allah ya ce ya Adamu kai fa arafta Muhammadan walam akhluquhu ya akai ka san Muhammadu ban halicce shi ba sai ya ce ya Rab lamma khalaqtani rafa'tu ra'si ila sama ya ubangiji na san da ka halicce na daga idanu na sama Fara fara'aitu ala qawa'imil arshi sai naga an rubuta kafafuwan al'arshi la ilaha illallah muhammadur Rasulillah. naga an rubuta la ilaha illallah muhammadur Rasulillah. fa'alimtu ala annaka lan tudifa ila ismika illa ahabbul kalki ilaika ni adamu na gane ba za ka taɓa haɗa kowa a cikin halittanka ba ya Allah sai wanda ka fi so nan ne Allah ya ce ba adamu hula a ahabbul kalki ilayya lalle na fi son annabi Muhammad a cikin halitta na baki ɗaya issa'altani bi haqqi garga ghafartu laka tun lokacin da ka ce min dan annabi Muhammad na gafarta maka laula Muhammadu ma tuka ya adamu ba dan Muhammad ba dan hawan halicce ka ba wa ma khalaqatul anbiya wal mursalina da ban halci annabawa da manzanni ba za ku ji wannan zindiƙeƙen ƙaton ɗan batsan sarkin batsa albanin gombe inda yake faɗa yake cewa wai wallahi ba a da hujja aya ko hadisi wanda ya tabbatar da cewa ana kama ƙafa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna nan burjub ba mu da lokaci da za mu ta yanko hujjoji amma littattafai ne ingantattu hadisai ga sunan a cikin Bukhari da Muslim akwai hadisul istisqa hadisin sayyidina Umar Allahumma inna natawas Allahumma inna kunna natawassalu ilayka bi ammin nabi bi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa inna natawassalu ilayka bi ammin nabi ya Allah mun kasance muna yin tawassuli da ainihin annabinka annabi Muhammadu yanzu kuma gashi muna yin tawassuli da amman annabi sallallahu alaihi wasallam to ana kama kafa da manzon Allah wallahi alazim dan Allah dan annabi shi ke da asali dan Allah dan san annabi ba shi da asali na rantse da Allah duk mutumin da ya kawo min littafin da ya kai shekara ɗari wanda aka samu a ciki annabi ya ce kai ba ma shekara ɗari ba duk duniya babu wani hadisi da annabi ya ce in za ka roƙi Allah ka ce dan Allah dan san annabi dan Allah dan san annabi bid'a ne ba shi da asali a addini wallahi tallahi babu aya babu hadisi duk wanda ya kawo min hadisi ko maudu'i ne da sharaɗin littafin ya kai shekara ashirin kai ko shekara goma wallahi al'azimu ne alƙawari zan bashi naira dubu ɗari biyu wallahi babu wannan inda annabi ya ce in za ka roƙi Allah ka ce dan Allah dan san annabi billahi wa bi muhabbatin nabi ko wa bi muhabbatin rasul wallahi babu wannan bid'a ne kawai na wahabiyawa sun ce kar a ce dan Allah dan annabi kuma dan Allah dan annabi na da asali amma dan Allah dan san annabi a kawo mana ayar da ta ce in zaka roki Allah ka ce mai dan Allah dan san annabi ko ka kawo min hadisin da aka ce in zaka roki Allah ka ce dan Allah dan san annabi wallahi ba shi da asali amma dan Allah dan annabi gashi na karanta muku yanzu hadisi guda wanda kuma ya Imam al-Baihaqi ya kawo cikin Dalailin Nubuwa saboda haka bari in sa muku shi ku ci gaba da jin shi sai mu ci gaba da bashi raddi dalili na rantsi da Allah ko kwaya daya ko rabin dalili ba ka da hi da zaka ce maganar malam Usman ba haka take ba ba a neman abu danwa dan annabi sai danwa dan Allah wannan maganar karka ƙara karka rage shikenan waɗanda sun dama sun san shi mutum ne wanda yake kan tafarkin sunna da sauransu kuma ba sa son to kun ji abin da wannan kikin zindikin jahili albanin bauchi sarkin batsa ya ce ba a neman abu ka ce don Allah don annabi ba a yi to wallahi azim malaman Allah malaman da suka bi Allah malamai na gaskiya sun san annabi na da alfarma a wurin Allah kuma ana neman kama kafa da annabi ya yi wallazina ta taqulla wabtagu ilayhi wasila ya ku masu imani ku ji tsoron Allah in za ku je wajen Allah ku samu tsani tsanin mu shine annabi Muhammadu mu dauke Sheikh Usman bin Fodi Sheikh Usman bin Fodi mujaddadi ne daga cikin mujaddadan addini wanda shi yana ɗariƙar ƙadiriyya ne a Najeriya mu shi Allah ya wakilta a matsayin kalifansa a bayan ƙasa ya zo ya jaddada addinin musulunci Shek bin Fodi sannan idan ka tafi ƙasar Mali a can kuma akwai Shek Umar fodi shi kuma Batijjani ne sufi ne Batijjani dan ɗarikan Tijjaniya shi ma a can kuma ya jaddada addinin musulunci wallahi babu wata ƙasa da zaka shiga ka ci gaji an ce yau gashi wani ba wahabi ya je ya jaddada addinin musulunci wallahi babu wallahi cikin Afirka gabaki ɗaya faye su suka kawo musulunci Afirka su suka jaddada musulunci a Afirka su bayan da ake ganin kafarai ne mushrikai ne kuma su suka kawo musulunci a Najeriya dai ko kai mahassadin ko kai hasidin iza hasidani ka san wanda ya jaddada addinin musulunci a Najeriya Sheikh Usman bin Fodi ne to kuma sufi ne dan kadiriyya ne idan ka tafi garin Mali da sauran can haka haka zaka samu wanda ya jaddada addinin musulunci shine ainihin Sheikh Umar al-Futi Sheikh Umar al-Futi batijjani tijjani ne ɗalibin Shehu Ahmad Tijani amma ku wahabiyawa babu wata ƙasa da aka samu wani ba wahabi wanda shi ya zo ya jaddada daular musulunci a wurin wallahi babu to bari ku ji abin da Sheikh Usman bin Fodi yake faɗa ya kai Jamilu ya kai sarkin batsa albanin Gombe da kiki bari ka ji abin da ainihin Sheikh Usman Sheikh Usman bin Fodi yake faɗa ana neman abu a wurin Allah dan Annabi Muhammadu ka duba littafinsa Ihya'us Sunna wa Ikmadul Bid'a duk sanda Shak Usman bin Fodi ya gama wani babi ya karatu ya Allah ya sa ya gama ya gama rubuta babin nan ya gama lafiya lau da numfashin shi da lafiyar sa sai ya ce Allahumma waffiqina littiba'i sunnati nabiyyika Muhammadin bijahi indaka Allah ina roƙonka ka datar da ni bin sunnan annabinka annabi Muhammadu ina so ka yi min haka dan annabi Muhammadu a wurinka ga Sheikh Usman bin Fodi yana neman wani abu a wurin Allah yana cewa a mai dan annabi Amma da yake wannan Albanin Gombe sarkin batsa ƙaton gumin jahili ne. Kuma in an yi magana sai wai suna karanta littafin ɗan fodiyo iya Usna wa Ikmadul Bid'a. Gashi ya kasa ganin wannan a cikin littafin. Kuma wallahi al'azim ka je ka ɗauki iya Sunna. Ba sai ka ta neman a wani shafi ba. Duk inda ka buɗe sai ka ga wannan maganan. Kai sai kaga wannan kama kafan na shak Usman bin Fodi da ya ga sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ka ɗauki wannan littafi na Badamasi wanda wanda suke karatun zaure ba irin karatun su ba karatun hand out karatu na shan ruwan tsuntsaye wanda ya je ya ci zaure yadda ya kamata akwai littafi da ake kiran shi badamasi a cikin wannan littafin akwai kasida ta shak Usman bin Fodi har ila yau wanda ya yi ga ziyarar manzon Allah sallam za ka jira cewa halli masiratu na wa tsaibata musri'an sai ce li azura qabr al-hashimi muhammadi ina ma in samu tafiya in yi ɓangaren ɗaiban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin in je in ziyarci annabi Muhammadu sallallahu alaihi to idan ka je ka duba wannan littafi za ka ji shi ma inda yake cike da ainihin tawassali kama ƙafa ga sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da Sheikh Usman bin Fodi yake yi to kaga idan kuma a ganin ka, Sheikh Usman bin Fodi nan bai san abin da yake yi ba ne ya kama ƙafa ga annabi sallallahu alaihi wasallam shi nan, sai ka zo ka faɗa saboda haka wa'innan mutanen ba sa karatu bari in sanya muku ku ci gaba da ji wannan tafarki da yake kai shi aka yi ta a kan shi eh ya zagi annabi ya zagi annabi ya zagi annabi shi aka rufe shi da duka kamar wasa kamar gaske sanda suka kai wannan bawan Allah lahira akan wannan matsalar wanda kuma ba manta ba shekara ɗaya da wani abu da ta wuce in ya kai shekara kenan debora ta fito ƙarar ta zagi annabi muhammadu har ta fitar da menene murya an ji har yanzu magana da nake muku ba malam usman ɗin nan da ake magana har yanzu babu hujja kwaya ɗaya da gwamnatin jihar Sokoto ta fitar ko wani wanda yake da alaka da wannan abin da zai tabbatar muku wahabiyawa mugaye ne azzalimai ne su ne suka ba da fatawa aka kashe Debora su suka ba da fatawa sanda aka kashe Debora kuma suka zo suna ta cewa an yi jihadi amma da yake dan uwansu ne ba wahabiye suna mana sharri sai Allah ya nuna abin a tattare da su suna cewa sufaye suna zagin annabi sai gashi ba a samu wani sufi ƙarara wanda ya fito ya zagi annabi ba har ya zamanta cewa aka zartar mai da hukunci aka kashe shi sai gashi a cikin su ne ya tabbata su ne masu zagin annabi Muhammadu Wahabiyawa lokacin da Deborah ta yi wannan batanci ga sayyidina Rasulullahi fatawarsu ne mutane suka ɗauka ko fatawansu ne mutane suka ɗauka suka kashe Deborah kuma suka yaba abin da mutane suka yi akan kashe Deborah saboda ba addinin su ɗaya ba To ku sani ya kowa habiyawa duk mutumin da ko da ba addinin ku ɗaya ba Allah ya ce ku mai adalci. Wala ya jiri mannakum shan'anu qaumin ala Allah ta'dilu idilu huwa aqrabu littaqwa. Kiristoci su ma bayin Allah ne da suke addinin kiristanci haka Allah ya ga dama ya gansu kuma haka Allah ya ga dama ya aje su. Domin yana cewa walau sha rabbuka laja'alan nasa ummatan wahida wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuka sai ya ce walizalika khalaqahum. Walau sha rabbuka da Allah ya ga dama laja'alan nasa ummatan wahida da ya sanya mutane al'umma guda ɗaya ne babu wani musulmi ko wani kirista duk za a zama al'umma kala ɗaya sai ce wala ya yazaluna ba za su gushe ba muktalifina suna saɓani illa man rahima rabbuka sai dai wanda ubangijinka ya ga dama ya ji kansa sai ce wa lizalika hum, saboda haka Allah subhanahu Ta'ala ya halicce su saboda a yi saɓani to saboda haka ba ka da wani hujja ba ka da wani dalili da za ka ce dole kowa sai ya zama musulmi irin ka. Kuma idan wani ya samu kanshi a wani addini ba wai Allah ba ya san shi ba ne ya bar shi a wannan addinin haka Allah yake so ya gansa. To da yake da Bora, ita ba musulma ba ce suka ba da fatawa aka kashe ta kuma suka yaba da kisanta da aka yi. Amma ga shi wani wahabi ya zo ya aibata annabi kuma fatawarsu ne mutane suka ɗauka suka cin mai suka kashe shi. Sai kuma ga shi sun zo suna ta kumfan baki. suna ta ihu suna ta cewa abin da aka yi ba a kyauta ba to abin na bani mamaki cikin lamarin wahabiyawa lallai lamarin wahabiyawa yana bani mamaki lallai ila lamarin wahabiyawa akwai abin mamaki a cikinsa to saboda haka lallai ilalla kama kara ya kai bakin daƙiƙi zindiki ƙaton ba wahabi ƙaton ɗan batsa sarkin batsa albanin albanin albanin gombe Bari ka ji abin da Sheikh Usman bin Fodi yake faɗa a kan na Rasulullahi. Ya ce, da ƙursu shamsi inda du'a'ihi wal badru shukka bi jahi haza sayyidi. Haƙiƙa an dawo da kwasfar rana lokacin da Sayyidina Ali bai samu damar yin sallar la'asar ba Allah ce ta dawo. Rana ta dawo Sayyidina Ali bai sallar la'asar. Wal badru shukka ko shakka wata da kanta sirri ta tsage Amma don me wata ta tsage bijahi haza sayyadi alfarman wannan shugaban shine annabi Muhammadu. Ka ce Allah ya tsaga ta ne don annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi sallama. Allah ya tsaga rana ne don alfarman annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. saboda haka lallai ilalla ya tabbatar da ku ba adalai bane, ku ba adalai bane. Addinin ku addini ne na san zuciya, addinin ku addini ne na jahilci. Ka zo kana ta magana da jahilci Albani sarkin batsa ba tare da ilimi ba ya kamata duk abin da za ka yi bayani ya zama kana da ilimi a kai amma ga jahilci in an yi magana ku ce Shakson bin Fodi Shakson bin Fodi amma ga shi kuma ba ku aiki da koyarwar Shakson bin Fodi duk da dai an samu malamin kulukuwa daman shi wannan malamin kulukuwa wallahi ko da wuta ta yi ta cika wallahi sai an yi maneji da shi domin wallahi lukuwa ko wuta ta cika wallahi lukuwa ko wuta ta cika sai an yi maneji da shi saboda lukuwa makiyin annabi ne lamba 1 Lokuwa fa shi ne yake faɗa, yake cewa idan ka tashi ka je kabarin manza Allah ka yi aikin banza. Yanzu ma ya fara ɗaukowa a cikin littattafan Sheikh Usman bin Fodi, wai Sheikh Usman bin Fodi ya yi kuskure. Daga cikin kurakuran Sheikh Usman bin Fodi, wai faɗan cewa alfarman annabi. Su a wurinsa annabi bai da alfarma. Kamar yadda mun sani, Abubakar Gumi ya ce annabi Muhammadu mutum ne kamar kowa. Wannan zagi ne kamar kowa. Sannan jale jalingo shi kuma ya zo ya ce iyayen annabi yan wuta ne sannan an samu shi kuma haifan ya ce annabi ba shi da albarka wannan duk koyarwar wahabiyawa ne sannan an samu ahmad gumi shi kuma ya ce manzala sallallahu alaihi wasallam ya zo zai aikata wani abu umar ya hana shi saboda abin da an bar shi ya aikata abin ya saba duka ka'idojin shari'ar musulunci to kaga wannan zagi ne ka na rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama saboda haka wayannan mutane wallahi ba Allah a cikin zuciyarsu kwata kwata ba Allah a cikin zuciyarsu saboda haka wannan takaitaccen raddi ne zuwa ga wannan sarkin batsa ƙaton bawahabiye daga garin Gombe shine albanin Gombe wanda ɗaya daga cikin gimagiman wahabiyawa kuma ƙaton jahili gashi jahili gashi ya tara jahilai a gabansa yana ta shirme yan uwa nan za mu dakata sai kuma Allah